'yan uwa musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri a yau za mu yi magana ne akan darajojin imam ala alaihi salam imam ala alaihi salam shine mataimakin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma garkuwa a gare shi mai share hawayen manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tun kafin manzanci da lokacin manzanci kai har ma bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi Imam Ali bai gushe ba yana mai taimaka masa kuma babu mai jayayya game da hakan domin ya zo a ruwayoyi masu ɗumbin yawan gaske manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi shela tun Imam Ali na dan shekara goma domin wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi shela tun Imam Ali na dan shekara goma da haihuwa